lallai ma yarinyar nan zama guri ɗaya ne gaba ɗaya ya sa kika rena ni ko ko zaman da muke a tare ne ya sa kika ga wurin kwana na kika rena ni to na gaji da wannan iskancin da kike min a cikin gidan nan na gaji da wannan iskancin ina miki magana waton dariya kike miki kike yi sa'ar ki tana miki magana kenan babu tana budurwa ta yi dambe ba ta da matsala tana da bala'in karfi duk irin waɗannan matsalolin za ta iya maganin su yara muke da su masu matsaloli masu taɓin kai da haka haka da jinni jinnu komai zai iya faruwa a akwai da idan ta suka tashi nan gidan za ta zo ta zo ta zo ta budurinta ta tashi to in ta ji ma wai menene ne ai ba wani abu bane wai babu wai kina yin adashi kuma ke ce ma uwar dashi na gaba ba ni da kika haife ni tsawon zamana da ke shekaru ban taba sanin baba kina adashi ba kuma za ta zo ta min kina adashi na ci gurin zuwan tambaye ki in ji shin wannan magana daga gurin ki ta ji ko kuma daga gurin makota ta ji dan in sani in san inda zan bullo bakin zaran kar a samu matsala ba. idan na ci kayan wannan yarinya ai na ci hala ba haram na ci ba tunda ɗana ne ya auro ta ya kawo ta ai ita ma ya ta ci kuma sai ka ce da ni ba zan ci kayan ta ba bai san an yi ba ko bai san an yi ba ai yanzu ya sani tunda uwarsa ta ci bashi ya zama dole ya dauki kuɗin mu ya biya mu tunda uwarsa ta ci dole ya biya kuɗi dole ne ya biya mu kuɗin mu ina jin za a iya haɗa baki da ke a cinye mun kuɗi dan na ga kusan bakin ku ɗaya da ke da shi saboda kin tafi ya gaya miki kalamai masu daɗi shi yasa za ki kwantar masa da hankali niki ki tayar min da nawa hankalin jiya ba inda ban yi ba har hula ta ba da jingina dan dan samu da abin da zan dan shigo miki da shi abu ya gagara to wanda ya saba cin dankali da kwai a ce ya zo gida gaba ɗaya babu wani abu da zai iya samu ya dan karya da shi kin ga abin ba daɗi

kina jin ki da ƙawarki eh jiya ba da ta zo kuna ta hira halimatu ba eh halimatu aminiya ta kenan amarya ai amarya ce baba mm. kwanan nan za ta angwance da angwanta. au wallahi allah sarki to kasancewar dai kin san yanayin rayuwar nan kuma shi mijin ba hali ne da shi ba shine aka dan daga yanzu ma faɗi tashin neman gidan haya suke da ke mijin ba shi da ƙarfi haya suke nema kullum sai sun fita da safe da rana da daddare take gaya min jiya ta ce daga su je musu tsada ba su da kuɗin da su biya sai kuma su je bai musu ba abin don hannu da kin gaya mu ki ce kin san wani dillalin ai siraja da kika gan shi nan eh. ai shi ne ma dillalin Siraju, baba. Eh? To mutumin da yake da gidaje? Au. Ai yana da gidan da zai bada haya. Ai da kin gaya mu yi mana. Da kin gaya mun da na da na ce miki su zo mu ba su gida. Jayaba. Sirajan baba. Amma ni ni cewa ta ce. Mm. A tun da kin ce ai gaskiya ne. Sau nawa nake ta gaya miki? Ina cewa kafa ki gaya mashi. sirajin nan fa mai arziki ne to to baba hmm. ai fa faduwa ta zo daidai da zama alhamdulillah bari in je in kira ta a waya in shaida mata an samu gida hmm. Hmm, kuma sai in kira sirajin in tambaye shi wani waye gaya miki tun da ni na faɗa ki ce kawai su kawo kudi tun kafa su dare A'a ba za a daɗe ba. A Yau yau ɗin nan kogo gobe. Ai da man da kuɗin su suke yawo. Yau wato shi kenan. To kamar nawa zan gaya musu kuɗin gidan ah. kenan yake? Eh to. Ai tun da kawai kice. Eh. Aminu ya fata hannun dama. To kin gani? Ai babu magana cewa a ce ta kawo da yawa. Za a yi mata rage. Ki ce da abin da suke da shi suka samu a hannunsu eh. su kawo mu. To. yanzu ka bari in je in buga mata waya in ce ta kawo kuɗin yau kuwa kar ya wuce yau adamu ni kana bani mamaki wai me da na zo gurinka ka rika haɗere kana shan kunu sai ka ci wanda baka san ba to ba dole in sha kunu ba siraje ya kake so in yi rigima ka ita ta rabani da gareji na so nan tsira da mutunci na nan ma haka so kake ka kai ni kar to amma yanzu Adamu me kake nufi da ni da kake magana haka kaddara ce ba ta wuce kan kowa kuma wa na sani da zan zo gurinsa in na ji ban ji daɗi ba dan na zo gurinka mun yi shawara sai zama laifi ca nake daga lokacin da na zo gurinka zuwa yanzu me ka bani a baya ni ban manta ba kawai na yi tunani ne na ga irin abin da kaman a baya shi sa kawai ka ga na sake dawa ka banda haka da ba za ma ka sake gani na ba to yanzu ni so kake kenan a haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwance to siraza kayan mutane zan baka kayan nan fa ba nawa bane iya abin da zan yi a baya na yi na yi lada ya isa haka a kyale ni tattala dukiyar mutane in tsira da mutunci na na lura da cewa abin da na zo mu tattauna da kai ma ba zai tattauna ba saboda kana cikin wani yanayi to abu na ƙarshe da ya sa na zo gurin ka yanzu do Allah wata alfarma nake so to Allah ya sa do Allah kai min hanya gurin ubangidanka wanda ya bude maka shagon nan nima in samu ya bude min wani abin tunda dai kaga dai yanzu dai harkan nan dai ba za ta yiwu ba kaga dai yanda ake gyara kai kanka yanzu idan nace da kai idan mota ta tsaya a danja idan masu ba da hannu sun ba da hannu vespa nawa zaka kirga ka san ba za a gani ba da haka gan na tsaya a gyaran vespa nan ba zan taba samun abin da zan ci abinci ba ga nauyin yanzu ya karu ga babata uzurinta ya fi na kowa tunda nake ban taba ganin mutum mai uzuri da bukatu irin mahaifiyata ba kuma ka gani dole da ni ne zan mata to do Allah do annabi kai man hanyar da ni ma zan samu abin da zan dogara da kaina dan rika samun na ci da iyalaina ko ba haka ba tunda dai kai ma yanzu gashi ka bar gareji ka da ka ci gaba da harkar ka nan gurin ni ma a samun mai inda zan samu labe a agaza Adamu eh, Siraja ina jin ka samu matsala yanzu ko ji ne an ce mai gidana zai bude ma kanti ba zan ba da shawara ya bude ma ba a bude ma da yaya kai yanzu Siraja ba kanti ba ko supermarket aka bude ma sai ka cinye shi saboda rigingimin kanka sun ma yawa ka san ba zan ci hakkin mutane ba duk abin da ke faruwa da ni kai ka san ba nake ci ba ni fa siraja ba wani abu da zan iya ma na gaya maka in ma ji ne an ce za a bude ma wallahi zan ci a'a saboda in baka ci ba za a ci ma kai fa siraja sana'ar da ta fi dacewa da kai ta ƙarfi ga ka zan kato Allah ya hore ka je ka ɗauki dako ko eh, siminti kankare duk za ka iya dole sai kai sana'a ta hutu na gode ba matsala komai ne na kira ka ba saboda batun gidan nan na kana ta wahalar neman gida to an samu nisa ta zo kusa Alhamdulillah, mm. alhamdulillah. Mm, an samu gidanmu a gidan ƙawata. Safiya. Ok, na gane. Sarkar ta ce tana da akwai wani gidan da za su ba mu haya amma dai da ba a gaya mu ko nawa bane. Na dai mata bayani muna buƙatar dai mai ɗan sauƙin kuɗi ka san yadda rayuwar take. Ta ce mu insha Allah ba mu da matsala za a samu. Akon idan kika haka kin sauƙaƙa mu domin kullum yawon neman gidan nake. duk inda na je sai na je ya yi tsada ba zan iya biya ba yanzu ba ta gaya miki ko nawa ba ne mm, ba ta gaya mu da ce da mu fara bada wani abu gan idan aka tashi kawai sai a je a kai mata ko ina ganin ya dace a nuna min gidan na je na gani in yayi daidai da kuɗi na kin gana ɗauka na baya mm, ba kai kamata a ce ka je ba ni zan je na duba ni so sai in bata kuɗin tunda ne mata ta yanke mana farashi ba ko kina ganin ba wani damuwa ba sai na gani ba ba sai ka gani ba kawata ce fa safiya ko baka gane ta bane safiya ce kuma surukarta ce kuma ita ma matan nan na gaya mata da halin da ake ciki haka kuma ɗanta ita ma ai ba shi ne da shi ba duk za a tare a rufa kai asiri ai ko to shikenan tunda da kin ce hakan amma dai ni da an san samu ne na je na gani idan ya kwanta mu amma tunda ya kwanta miki shikenan ba wai na je na gani bane ba zan je ni ma na gani amma dai na san insha Allah ba zai gagara ba kuma ba zai yi mana kyau ba kuma dai bai yi ba ba dai burin muke nan mu dai mu shiga daga ciki ba a'a mu dan samu dai mai dan kyau a'a amma dai ya kamata ai a ce an gansa gida mai kyau ne kar ka damu idan ka gina naka ma zauna a ciki mai kyau amma yanzu burina in tashi da in bar gida an ganna a gidanka shikenan komai ya wuce to dama duk inda nake yawo da kuɗi na nake yawo mhm. domin jira nake kawai na ji an ce ga gida ni kuma na ce ga kuɗi tafi da gidan kake ah. yanzu abin da za a yi mm. akwai wa'ansu kuɗaɗe a waje na zan baki su idan na baki su zaki je ki yi magana da ita idan kuɗin nan sun kai alhamdulillah kin san dama ba wa'ansu kuɗi gare ni duk da dai na samu kin ɗan yi min sauki a wajen biyan sadaki <laughs> ba dole ba Alhamdulillah. kirga nan kina. nawa ne dai kawai faɗa min ba sai na kirga ba kuɗin suna da yawa baka da matsala idan na je ya rage canji zan dawo maka da abin ka. <laughs> amarya mm, Ni gaskiya ka kira na. Akwai kunya ta ke bayan yanzu ko ina an riga an san ni da ke mun zama amarya da ai dole in ci gaba da jin mutane duk inda na je amarya amarya amarya amarya to Am, Amina. Na'am. Wai da gaske ne kin fasa aure na wani tsoho zaki aura? Da gaske ne mana, amma ai tsohon a shekaru ne, amma a zahiri ya fi ka kuruciya. Kuma ina da tabbacin inda za ka gaishe sai ka yadda da ni. Ah, to ta yaya wanda ya fi ni shekaru kuma zai fi ni kuruciya? Assalamu alaikum. to ne amsa sirrin sinadarin NMN kenan daga kamfanin BF Suma. Mai mayar da tsoho yaro ya farfado da suma gami da haɓaka garkuwar jiki ya ƙara kuzari ya baiwa jini damar gudanawa a dukkanin sassan jiki. Kana ya yi yaƙi da cutar da ke damun masu yawan shekaru ta siga ya bada damar yin dukkanin ma'amaloli kamar lokacin ƙuruciya. Sinadarin na gargajiya wanda ba shi da illa NMN bai tsaya ga maza kawai ba har da mata da matasa. Don neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi babban ofishin BF Suma da ke kan titin Zaria lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas biyu uku hudu biyar ko sifili ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com. NMN. NMN. NMN. Gwarzan sinadari. Meme da tsoho yaro? kuma mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma pharmaceutical incorporation salamu a'a saratu baba an dawo kenan na dawo Allahu an da zuwa yawa baba mm. baba na'am ni wato gaba daya idan na zo na ganki kina ciye kayan daɗin nan kirji na buga yake saboda kawai na san wannan kawai ni ake waduduma aka inda kika san ni kike tattaunawa haka nake ji rado ƙashin habasa rado ka gode wa allah mana da allah ya samun ɗanɗano a bakina tunda ba na son abu babu daɗi Aba. To amma baba ai ba magana ɗanɗano ake ko rashin sa ba. Baba ana da shi sai a ci. Amma ba a da shi baba a dinka shiga rigingimu a karɓo kayayyakin mutane ana ci ni mamakin ma da nake yi. Duk wannan gwarama da take kan da tashi hankali da ta dawo kaina kuma wani sakaran ne wanda shi bai san ma ya aka suke iya kuma ɗaukar abu suke baki. Kai, kakan kuma ce da wani sakare. in je in ce a bani ba a hana ni shine kake ce da shi sakare ka san kalla baya sai da naman rago to wani mai naman rago na gano shine na je na so na tu na dafa abuna nake ce kuma yanzu sai ka zo kai magana cewa wai ina nake zuwa in nemo a'a kaga ni ba irin ka bace wallahi ni ba irin ka bace dan da irin wannan ciye-ciyen kake wallahi tallahi baka da wata matsala amma baba a taimaka min baba kullum na ta shirin yadda zan yi daga al'amarin nan sun warware kuma kina ta ƙara shiga wani gurin baba kullum na fita ta hanyar da na fita ba na iya dawa ta nan saboda a cikin tashin hankali nake duk inda na tafi tsoro nake kar a ce da mutane ga saraja abu nan a sake dawa zuwa a tare haka nake ta canja hanyoyi baba kuma al'amuran nan kullum ƙara gaba suke saraja wallahi da ka yi halina da ka fa haka tudu wallahi ko gurin wa zan je in ci in je zan ci daɗi wallahi sai na karba ko na waye dan an ce dan ya ba a barin daɗi kai ba ka ma tunani ka gode wa Allah da Allah ya baka ni mai lafiya wani na dan a asibiti a kwanci irin wannan idan aka lasa mai ba zai karba ba ni ba ina gida ba zan dafa in ci da kaina haba siraju duk wannan bai ishe ka ba kwaya shiga ciki wajen matarka ka kyale ni nan da ciye-ciye na za ka koya mata ita ma ba abin da za ta ci da arzikinta ta take da shaka ita ma za ta kudin shi to ni ba zan kudin ba wallahi sai na ci haka kurin haba ya ina amarya amma a ce har azumi nake ɗauka duk dan rufin asirinmu amma sai in zo in tarar da baba ta tasa samiran nama a gaba tana ta tumurmusa babu abin da bata ci a gidan nan ni kuma sunan amarya sai dai in kame harshe na haba my love baba fa ba abin da bata ci ganda dabiri alawan madara gullisuwa kantu mai gishiri da kantu mai sukari har gujiya ma haka fa za ka ga ta tasa ta a gaba tana ci ni ko korake haba my love ni wannan abin gaskiya ya ishe ni in za ka gyara ka gyara a safiya ki hakuri komai na lokaci ne babu shakka a duk lokacin da nima na ga baba tana buɗuɗɗuka nama tana rumurmusa ƙashi ba na samun natsuwa da kwanciyar hankali ko ba komai idan na tuna shekarun baba sun ja ya kamata a ce tana nesa nesa da maiko da sauran abubuwa na zaƙi to amma ba yanda za ka yi to ba laifinka ba ne tun da kai kake ba ta kuɗin safiya na san biki taɓa kawan da laifin ƙarya ba ta ina zan bata ai idan ina da shi zan baki ke ma kin san haka iyayi na ina yi na ga na samar da abin da zai samar da nutsuwa yau tun da kika yi aure a gidana me na taɓa shigo miki da shi can nake har yau da dan abin da kika taho daga gidanku ake dan jalautawa har ita kanta baban take mora kin fa san waye ni kin san me kika zo kika tarar a gidan nan na san ke da kankin aka tambaye ki halin da nake ciki zaki faɗa kuma akwai yan abubuwa ko da kika baba tana ta abubuwanta ba ni da zan yi uwata ce kuma akwai yan abubuwan fa da za ki gane su fa wasu yan sirrika ne da suke boyayyu shi sa mafi yawancin lokuta nake yawance da ke zauna a ɗaki ba sai kin fito ba ki zaman ki ki rika bacci kina hutawa nan da wani lokaci idan kuma ya warware al'amura za su fito fili za ki gane inda al'amura suka dusa in Allah yadda hmm, babu abin da ban fahimta ba mai lab duk sirrin da kake boyewa na sani domin na san cewa kai attajirin mai kuɗi ne saboda baba ta gaya mini ta ce kai attajirin mai kuɗi ne kawai ɓoye mun kake kana gwada ni ka gani wace ce to ai gani nake a zuwa yanzu ka san ni wace ce tunda mun zauna ka san ni wace ce kai za ka ba wani labari na don allah mai labka buɗe min rumbun dukiyar ka nima in warwasa kamar yadda kowace mace take warwasa a gidan mijinta wannan irin zance ne safiya maganar ɗabi'a da wasu abu ai tun a ranar farko na gana ce ciki ko ba haka ba kuma daga lokacin da aka kwashe zuwa yanzu alhamdulillah na gamsu na san wace ciki idan Allah ki bar wannan magana ki dai wani magana wasa ni ba ni da wani boyen wani wani kuɗi mai kuɗi ne ni ai da tunanin abin da aka yi ko ba haka ba ina da shi zaki ci ai ha ba me ne wani boye boye wai wai ga miki ce miki wai wai ni mai kuɗi ne da Allah da Annabi ko ko burki kikai to my love baba za ta yi ma ƙarya ni. baba ce ita fa ta ce mini fa kai attajirin mai kuɗi ne kawai ga gwada ni fa kake yi haba mai lab ka sassauta mini mana gwajin nan ya isa ka <laughs> <laughs> to to eh, <laughs> to to shi kenan mu dai zancen haka wani zancen bayan fa da kake da ita fa ca ta har gidajen haya kake da shi eh? <laughs> to eh eh to hmm, haka ne akwai gida bari dai maganan nan yanzu a bata la da iko yake wai wannan duka babance dai ta ce mana ta ce mini motocin nan da nake gani suna safara zaria kaduna yan gwab din nan din naka ne <laughs> shikenan dai na allah mai lokaci da kanki a sari. Mm-hmm. Kai gaskiya baki da kike wani irin hira haka kin gaba kalli dare. na zo na wuni miki zumburin saboda tsabagen tsagoran iya rowa ma mijin naki har yanzu bai dawo kai ya bani kuɗin mashin to ni godiya ne wa Allah da bai dawo min da shi da daddaren nan ba kina nan zan so sirajo ya dawo ina ai sirajo yan mata ba sa ganin min sirajo na daga ni sai ni wasan gani sirajo ne fa ba wani abu ba Sirajan fa. To amma ke san komai ban zari Garis ya fi sirajan naki. Me ah? Garis din ya fi shi? Garis ya fi shi a waje Allah dakata. Dakata kar in ciwa Garis din ki mutunci. na da yake kama me sifan Larabawa fari kal da ya je Libyan nan ma fasajewa suka yi. <laughs> Wallahi. Kuma da bakan fuska kin mun tare. <laughs> Kin ga ki dole min irin haka. za mu samu matsala da ki. Okay ki da matsalar hawa. Da ƙarfa aka samu aka samu sabulun da ya wanke Kasa Kasa kasa. tare muke da uwarsa. Kattar. jiwo mu firgita ta ko kishin gida ta yi tana bacci wai kina nufin tare kuke da uwar mijinki imana eh, to kuma kina ganin ba kwa samun wani hayaniya ko matsala wace irin matsala to ai kuɗin nan ma da kika kawo ba ita ta yi muku hanyar gidan ba Allah to ai kuɗin nan da kika kawo yanzu zan zo in kawo mata in na duba ba ta yi bacci ba in kuma ta yi bacci sai da safe sai in bata To, matsala ni ba da matsala da ita. Au da kika ganta ko kwanaki da kika zo kin dauka zuwa ta yi? Allah mai iko. Amma ni da muka yi magana da ke ai na baki shawara kake zauna tare da uwan miji. Ashe kice tana ciki. Kin ga ɗakin ta ta? Ai tare ki To ni dai uwar mijina. Uwa ce a gare ni. Nai sa'a. Dan yanda yanda uwa take jan ɗanta a jiki haka uwar mijina take jana a jiki ke in ƙare miki ma ƙarin zance duk wani sirri na gidan nan sai da ta zaunar da ni ta karanta mini da yadda zan rayuwar aure da halayen siraju da komai da komai sai da ta zayyana mini ni ne kin ganni ai munna nake da alfahari ma da zama da ita amma ita ta haifi sirajan kamar yadda eh ta haifi sirajan to mana safiya idan aka ce uwa ita ta haifi ta tsuguna ta haifi da ai ba ta so ta dinga fallasa sirrinsa ba kuma ki ce ta dauki sirrin siraja ta gaya miki abin da kika sani da abin da ma biki sani ba ta gaya wa matarsa ina tantama gaskiya ina ganin kamar dai anya ba dan ruko bane kinga ya danganta da irin son da surika take miki ni dai ta surukar tana suna kuma nayi sa'a alhamdulillah fata na dai ya kasance ba shigo shigo take miki ba zurfi ba kin san haka suke sai su nuna miki annabi a baki fir'auna a zuciya to ai shikenan zan yi kokari in ga daidai yadda za a yi na samu kin ciko kuɗin nan to ai kin san yadda muka da ke ke fa kika ce za ki mata magana za a dan lallaba bayan biki a bada kin manta ne to shikenan kar ki damu duk yadda ma za a yi za a yi ni dai damuwa ta in huta da wannan gore Allah ka nuna min ranar aure na in huta da wannan to je to shikenan je kika siraje ya sallama eh, siraje ya zo sako a'a ba babu eh, sako ba sako tsakanin siraje da wata budurwa je ki ni na fi ƙarfin budurwa rana ce a kaina wallahi ba budurwa ba ce ni to mu je waila yaya dai ni kan naga ta kaina ni da na kawo mijin aure na gidan nan ya ga umma ya ce umma yake so wace umman umma dai da kika sani mahaifiyata yau na shiga tara ba uku ba ko ziyarci ko shakka babu sirrin yana cikin sinadarin nmn daga kamfanin bf suma mai mai da tsohuwa yarinya kuma mai mai da tsoho yaro sinadarin gyaran jiki da lafiya gami da rayuwar ɗan adam kacokan ba tare da wata illa ba wato side effect sinadarin NMN na kamfanin BF Suma yana kau da tsufa ya matsar fata gami da ya mutsewar yanayin jiki kuma ya haɓaka garkuwar jiki don neman ƙarin bayani tuntuɓi kamfanin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House kan titin Zaria a birnin Kano ko ta lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara sifili takwas sifili tara shida takwas biyu biyu bakwai ɗaya ɗaya ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com nmn gwarzon sinadari mai mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma wannan kuma na kudin hayan nan da aka kawo mu kudin hayar wajen su halima nan nan nan to shine a ciki na ce bari in dan baku wannan kuma kuɗin ɗan riƙe a hannunku a yi ɗan ne. Baba har dubu biyar. To dubu biyar nawa take? Baba amma wannan halin da muke ciki baba. Ai ina aka iya samun kuɗin da aka biya kalla. Wallahi ko kuma wallahi kai ne kai. Tunda kai ka kawo mana 'yan arziki 'yan albarka. Mu yanzu gidan nan dole ma i canja. Tunda 'yan arziki ka kawo ka auro ka kawo min gidana. Ni da ni ne mai nemo wanka gidan nan ko babu kin san bani da shi. ban kuma samu ba kina kallon halin da ake ciki tun yin auren nan na baba ban nutsu ba kuma amma rika ganin irin wannan baba yanzu haka kanshi nake ji na tashi a cikin gidan nan sarajo